اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha hudu ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha tara ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasulun khidab fi zikiri a hamil firakin islamiyya yau za mu tashi shafi na dari da talatin da ɗaya daga sama madarasatul kausari na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa satul kautari sannan kuma akwai wata makaranta shahararriya ana kiranta makarantar alkautari nisbatan ila Sheikh al-Muhaddith Muhammad Zahir al wato an danganta ta zuwa ga malam zuwa ga Sheikh al malamin hadisi Muhammad Zahir al-Kautsari الذي شديد المخالفة لعقيدة السلف الذي هو شديد المخالفة لعقيدة السلف wanda shi din nan yana da tsananin tabawa ga aqidar magabata shi wannan bawan Allah yana da tsananin sabawa yana da tsananin yaki da aqidar salaf wa kathirul maili ila tajahhumi wa kathirul inkari ila al ahadith as sahha sannan wannan bawan Allah al-hafiz al-kautsari wato mutum ne mai yawan karkata zuwa ga aqidan jahamiyya idan ci aqidan jahamiyya shine aqidan nan da muka sani masu cewa Allah ta'ala ba da sifofi sun kore ma Allah dukkan siffofin shi gaba daya an gane Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba rayayye bane shi Allah ba mai hikima bane shi Allah ba tu wani sifa na Allah sun kore kai sun kore ma hatta da sunayen Allah subhanahu wataala to shi wannan bawan Allah yana da tsananin karkata zuwa ga aqidan yan jahiliya an gane wannan ko yawwa وكثير الإنكار إلى الأحاديث الصحاح التي تعارض قواعده ko mutum ne mai yawan inkarin hadisai ingantattu zai ga hadisai ingantattu a cikin bukhari a cikin muslim a cikin turmuzi da sauran littattafan hadisai idan wa'annan hadisai sun saba ma aqidan shi na maturidiyya ko sun saba wa mazhaban shi na hannafiya duk ingancin hadisi zai taka wannan hadisi ya wuce shi babu ruwan shi da ingancin hadisi in hadisi ya saba wa mazhaban shi ko da hadisin ya cika sharadinsa na inganci zai taka wannan hadisin an gane wannan ko wannan mutumin gashi kuma abin mamaki wai muhaddis ne shi babban malamin hadisi ne amma kuma bai san darajar hadisi ba an gane yana cewa duk hadisin da ya gitta ma aqidan maturidiyya ba hadisi bane mai kyau sannan duk hadisin da ya kitta wa mazhaban Abu Hanifa ba hadisi bane mai kyau ina fatan gane wannan eh. kamar yadda aka samu mu ma a Najeriya akwai mai ganin duk hadisin da ya duk hadisin da ya kitta wa mazhaban Malikiya duk ingancin hadisin ba hadisi bane an gane zai iya bude baki muna nan da irin shi yana iya bude baki ya zagi hadisin manzo Allah ya wulakanta wanda ya ruwaito shi wato wannan hadisin wato wannan hadisin ba shi da wani matsala matsalan hadisin kawai shine hadisin bai yi daidai da mazhaban shi ba an gani alaman gane cewa hadisi ya inganta a wajen shi shine hadisin yayi daidai da mazhaban malikiya idan hadisi bai yi daidai da mazhaban malikiya ba zai iya zagin littafin da ya ruwaito hadisin sannan zai iya zagin in ma sahabi ne ya ruwaito hadisin zai iya faɗin wani magana na suka ga wannan sahabin in ma ya ce wannan sahabi ba faƙi ba ne shi ko kuma ya ce wannan sahabi lokacin da ya to ba shi da wayo ko baya cikin zai iya faɗin maganganu na ɓatanci ga wannan sahabu to ana samun irin wayannan mutane a kowane mazhaba to shi wannan alhafizul kausari babban malamin hadisi ne an gani yana da ɗalibai a duniya amma kuma ya faɗa cikin wannan mummunan aƙida na maturidiyya sannan kuma yana yaƙi da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan ba sai an gaya ma cewa dan bid'a bane shi yawa na hadhihi al-mukhalafat fa huwa aidan shadid al fi ahmad al-islam duk wannan saba wanda yake yi duk da wannan sabawa ga aqidan salaf da kuma karkata zuwa ga aqidan jahamiyanci da kuma yawan inkari zuwa ga hadisai ingantattu wanda suka gitta ma ƙa'idojin mazhaban maturidiya to duk da wannan sabawan shi mutum ne mai yawan suka ga manya-manyan malamai na musulunci a gani eh. yana da yawan sukan manya-manyan malamai na musulunci allazina lam yuwasiqu aba hanifa fi mazhabi fiqhiyya wa'anda ba su dace da abu hanifa ba a cikin mazhaban shi na fiqh a gani idan aka samu wani babban malami mai yawan ilimi amma ya zamanto malamin ya saba ma abu hanifa a wajen fatawan shi ko ya saba ma abu hanifa a cikin mazhaban shi na fiqh shi darajar malamin zai zage shi an gane shi ba ruwan shi darajar ka ka bu abu hanifa an gane da zaran ka saba ma abu hanifa zai iya cin mutuncin ga kowa shi kowaye kai an gane wannan ko na'am حتى وصفه بعض العلماء ulama مجنون annahu majnun في hanifa sai لمي su malamai suka siffanta shi saboda wuce gona da irin da yi kan abu hanifa suka ce wannan mahaukaci ne na abu hanifa suka sa zai suna majnun abi hanifa kaga mu ma na Kaduna eh, eh doktorul Iyas eh. muna iya kiran shi majnun imam malik na fatan gane wannan eh. saboda akan imam malik ya karyata bukhari ya ce duk wani hadisin da ya zo cikin bukari in ya kinta wa mazhabin malikiya da ifi da kawai kuma ya ce alaman gane ingancin hadisi ala malik in dai imam malik ya faɗi magana in dai fatawa in dai hadisi ya dace da fatawan malik to hadisi ne mai kyau amma idan imam malik ya bada fatawa sai hadisi ya saba to za a ajiye wannan hadisi a ɗauki maganar imam malik za a ajiye maganar manzan Allah a ɗauki maganar imam malik kuma saboda wuce gona da iri a wajen da'awan bin malikiya wannan Doktor iyas ya ce ainihin muwadda ne kawai littafin hadisi an gane wannan hadisi eh muwadda ne kawai littafin hadisi duk wani hadisi wanda baya cikin mu muwadda ba za a gina hukuncin fiqh a cikin sa ba kaga wannan ya cancanta a kira shi majnunuwa imam malik babu wani malami a duniya daga cikin malaman sunna wanda ya takaita hadisan manzan Allah zuwa ga muwatta Mali. ko ba ka ba amma wannan majnun imam malik din nan sai zo ce muwatta malik ne kadai littafin hadisi wanda za a kafa hujja da shi a wajen gina fitu idan aka samu wani wani hadisi a cikin bukari ko muslim wanda yake da alaka da fitu amma kuma babu shi a cikin muwatta hadisi ne kawai bai inganta ba kawai ina ba san gani kaga anan wajen wannan bawan Allah baya bin ka'idoji na malaman musulun hadis kawai ya gina abin ne akan san rai da sauransu kuma abin da zai baka mamaki sai ka ga wasu mutane da suke da'awan sunna wai suna tare da wannan majnun imam malik ne a gari kaga duk mutumin da yake da'awan sunna ya kamata in ya ga wani mutum mai kyaman hadisi ya guje shi kamar yadda zai guji zaki to wani zai ce ma abin da yasa nake son saboda dan malam wani ne shi ashe dama ana yin sunna dan malam wani ashe dama idan ya to dan wani malami ya saba ma aqidan malamin ya saba wa manhajin malamin shi kenan sai a ci gaba da masa kara dama haka musulunci ya ce to saboda haka wannan bawan Allah ya wuce gona da iri an gane wajen zagin manya-manyan malamai na musulunci wa'anda ba su goyi bayan abu hanifa ba kai abin da zai baka mamaki har imam malik ma ya zaga shi wannan bawan Allah ka duba daraja na imam malik rage magulla saboda imam malik yana ba da fatawowi da suka saba mana abu hanifa sai da ya zagi imam malik ya jahiltar da imam malik ina ba san gani wanda ko mu a nan wajen wani kuma shi in ka saba malik ne kowaye kai zai jahiltar da kai ina ba san gani aha wa yadharu fi mu'allafatihi aidan shiddatu da'an yana bayyana a cikin wallafa wallafansa kuma me yake bayyana tsananin suka Umar Sadi Kautari nisbata ila Sheikh al Mahmud Muhammad Zahir Kautari Al-Farqashi wal Hanafi eh, makarantar Kautari wanda ya rasu hijiran annabi na 1296 an danganta shi zuwa ga ashek al-muhaddis muhammad zahid al-kausari o oh, an haife shi an haife shi hijira annabi na dubu ɗaya da ɗari biyu da casa'in da shida an gane ko an danganta shi zuwa ga sheik al-muhaddis muhammad zahid al-kausari na albahar shi albahar kashiyu al-hanafi al-maturidi allazi kana shadidul mukhalafa li aqidati salaf wanda shi yana da tsananin sabawa zuwa ga aqidar magabata wa kathirul mayli ila tajahhum wa shadidul inkari fil kuma yana yawan karkata zuwa ga aqidar jahmiya na fata gani eh. mafi yawa daga cikin magabata sun kafirta yan jahmiya to saboda haka shi kuma wannan bawan Allah yana yawan karkata zuwa ga aqidan da kadidul inkari fil hadith sahih allati ta'arada qawaidahu lil maturidiyya eh kuma yana da tsananin inkari zuwa ga hadisai ingantattu allati tu'aridu qawaidahu wannan qawaidan ainu ne ba hamza bane eh. wanda ya saba ma qawaidahu eh. ba hamza bane ainu ne an gane ku yana da yawan inkari ga hadisai sahihai wanda suka saba ma ƙa'idojinsu na maturidiya wanda suka saba wa mazhabansu na hannafiya ومع هذه المخالفات فهو وجه شديد شديد الطعن في أئمة الإسلام ضد wannan sabawan duk da wannan sabawan da bai tsaya nan ba mutum ne mara kunya mai tsaurin ido in ce mutum wajihun mutum mai tsaurin ido wanda baya jin kunyan kowa zai iya sakin kowane irin magana da ya fito bakinsa wala anahum yad'alu fi malik wa shafi wa ahmad wa ghairi yana da yawan sukan a'immatul islam yana da yawan tsine musu kai har tsinuwa ma yana yi idan ka saba ma aqidan maturidiyya ko ka saba wa mazhaban abu hanifa yana iya zagin ka duk mutuncinka yana iya tsine maka duk mutuncinka shi ya ɗauki mazhaban abu hanifa yadda ka san qur'ani ne ya ɗauki mazhaban abu hanifa kamar yadda ka san wahayi ne wanda aka saukar daga sama kamar yadda abu a najeriya da kurin iya almaliki shi mai ya ce ya ce duk inda ka ji an ce ƙala malik daidai yake da ƙala rasulullah haka yi faɗa an gane wannan ayi to kaga wannan kusan bambancin su da hafizul kausari kusan kaɗan ne eh. in ma akwai bambancin kenan inda shi ma wannan yana zagin a'immatul islam doktorul qiyas kamar yadda muka sani ya zagi imamu Shafi. har ma ya jahilta da imamu Shafi. yana cewa imamu Shafi ba salaf bane shi farkon zuwan shi Najeriya farkon zuwan shi lokacin da ya zo ya fara faɗa da 'yan salafiya yake cewa imamu malik ne kadai salaf imamu Shafi da imamu ahmad duk ba salaf bane su ina fatan gane wannan Ya ce wannan duba sannan kuma ya ce imamu shafi'i ya fara karatu a wajen Imam malik bai gama ba ya gudu ya gama karatu imamu shafi'i bai samu ijaza ba imamu shafi'i ya yi karatu wajen wajen malik bai samu ijaza ba ya gudu kenan ba malami bane shi to irin waɗannan kalmomi suna fitowa a bakinsa kuma ya kamanta sauran mazhabobi da da golf sannan ya kamanta mazhaban malik da da ainihin jib jib da irin hilo kunin nan eh. yace mazhaban mazhaban abu hanifa da mazhaban shafi'i da mazhaban ahmad kaman gof ne mazhaban malik kamar irin jib din nan ne lafiyayyen sabo ina ba san gani a nan wajen yanzu ya mutunta wayancan malamai ne ko ya wulakanta su eh. to amma idan mutum ya fahimci sunna da kyau shin wa'annan malamai yana iya faɗin magana na bakanci gare su idan mutum ahli sunna ne ya kamata da zarar an ambaci Abu halifa babu alaƙar ka tsakaninka da shi sai rahimahullah in an ambaci Malik rahimahullah imamu Shafi rahimahullah Imam Ahmad rahimahullah duk wa'annan malamai ka da wani alaƙa da su face Allah ya musu rahama duk mutumin da ya bude baki yana suka ga wani bangare daga cikin wayannan malamai ba a sa shi daga cikin ahlus sunna ana lissafa shi daga cikin yan bid'a ne an gane ahlus sunna suna mutunta a imma na sunna duk inda suke in gaji an ce wannan malami yana hidima ga sunna ne ko ka san shi ko baka san shi ba ya kamata ka mutunta shi ka dinga yi masa addu'a na alkhairi saboda kokarin da yake wajen kokarin yada sunna kaga wayannan manya-manyan malaman da na faɗa abu hanifa malik shafi'i gaba ɗaya waɗannan malamai a imma ne na salaf idan mutum ya soke su to za mu ce wannan baya tare da salaf baya tare da ahlus sunna sai dai a jingina shi zuwa ga yan bid'a ina ba san gani yawwa na'am وغيرهم من فهول الأئمة ladina lam يوافقوا أبا hanifa في مذهبه الفقهية. إيه yana yawan sukan su yana sukan malik yana sukan shafi'i yana sukan Imam ahmad da wasunsu daga cikin gwarazan malamai wayanda ba su goyi bayan abu hanifa ba an gane idan ya zama to fatawanka ya saba wa fatawan abu hanifa shikenan ba ka shiga uku a wajen da kausari an gane wannan ayi hadda na'am kaba laqabahu ba'd al-ulama bi annahu majnun abi hanifa eh, har ya zama to kamar yadda muka faɗa a baya wasu malamai sun masa laƙabi cewa shi mahaukaci ne na abu hanifa mutum ne wanda soyayyar shiga abu hanifa ya kai gaya har ya zama ma ya haukaci ya haukace wajen san abu hanifa an gane wannan ku? wa ibaratin adabtu min hadhihi idan muka ɗauki wani ibara wanda ya fi wannan zurfi wa marasa fi shi da tsani fi a'immatil islam yana bayyana a cikin makarantar shi tsananin suka ga shugabannin musulunci wala anihim yana yawan zagin malaman musulunci wa ja'alahum mujassima wa mushabbiha yawa da kuma sanya su yana sanya ainihin malaman mu yana kiransu mujassima yana kiransu mushabbiha ba don komai ba saboda suna tabbatar da siffofin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ƙur'ani ya zo da shi hakanan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta an gane wannan ko suna tabbatar ma Allah da siffofinsa min gairi tashbihin wala ta'dilin wala tamthilin wala takwidin wala wala wala bal yu'minuna bi anna Allah ta'ala laysa mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to idan mutum ya zama to yana bin aqidar salaf a wajen asma'u wa sifat wannan bawan Allah yana kausasa magana a gare shi zai iya faɗin maganganu ya kira ka mujassimi ya kira ka mushabbihi ya kira ka ba mai bautan gunki ba abin da baya faɗa to ka baya jin nauyi ya zagi Imam Ahmad saboda ya san Imam Ahmad kai tsaye kidan shi ne wannan Imam Ahmad yayi yaki da 'yan Jahmiya Imam Ahmad yayi yaki da yan Mu'tazilawa to saboda haka ya wallafa littattafai wanda ya fito a fili ya bayyana da aqidunsa ya bayyana wato gidan shi ya fito fili cewa shi dan salafiya ne Imam Ahmad me yasa ya fito fili saboda a zamanin shi yayi zamani da yan bid'a din dole ne ya musu raddi saboda raddin da ya musu da kuma littattafan da ya wallafa shi ya sanya aqidar Imam Ahmad ya fito fili in ba haka ba ai duk ahimman nan gaba ɗaya yan salafiya ne dukan wayannan ahimma din Abu Hanifa Malik Shafi'i Imam Ahmad dukkan su gaba ɗaya yan salafiya ne Kina ina ba gane wannan nan ba muna cewa ba sa yin kuskure ba ne dan an ce mutum dan salafiya ne ba kuma ana nufin shi annabi bane shi an gane wannan ko dukkan su gaba daya yan salafiya ne amma kuma za ka ga wani wani lokaci sai ga wani malami ya fi wani malami yin zafi dalili ila wannan malami ya rayu a cikin zamani wanda dole ne yin zafin kada kuma ta imamu Ahmad bin hanbal an kama shi shekara da shekaru an kulle shi a kurkuku kullum sai an mashi bulala an gane me ake so ya faɗa kawai ya buɗe baki ya ce qur'ani halitta ne in an tambaye shi me zaka ce kan ƙur'ani sai ce alƙur'an kalamullah munazzalun gairu makhluq sai ya ce har yanzu da sauranka ai ta dukan shi ai kama masa bulala dole sai ya zo ya furta cewa ƙur'ani halitta ne ina ganin imam malik imam abu imam ahmad ya bi mataki mataki shugabanni wannan sarki ya hau wannan sarki ya yi mulki ya mutu wani ya hau haka nan ya zo ya sarta imamu ahmad yana kurkuku akan dai wannan akida sai da aka samu sarakuna wajen uku wannan sarki ya rasu an nada wani shi ma ya ci gaba da azabtar da imam malik akan akidar shi to kaga wannan eh, dan imam malik a dan imam ahmad ya zo ya yi rubuce rubuce ya zo ya yi raddi ga yan jami'a ya kyamace su ba abin mamaki bane saboda zamanin shi ya hukunta haka an gane to saboda haka za ka ga shi wannan bawan Allah in aka ambaci Imam ahmad har izgili yake da Imam ahmad ai Imam ahmad mujassimi ne Imam ahmad mushabbihi ne Imam ahmad kaza zai faɗi magana da ya gada ma ga Imam ahmad shi wannan bawan Allah an gane kuma yana yi haka wajen sunan hannafiya ne wai saboda kasancewa yana bin mazhaban hannafiya to sai kuma ya rika zagin wayannan kenan da zarar na rike wata mazhaba to shi kenan kawai in sauran malamai sai kama zagin su wanda ba na tare da mazhaban su eh to ka ga yadda muke a Najeriya yanzu misali wannan ba malikin nan doktor kiya al-Maliki ai shi ma haka yake in kana so ka zauna lafiya da shi shine ka bi mazhab in baka bi mazhab ba to ba ka zauna lafiya ba an gani in dai baka abin mashab to kowane irin suna zai kira ka da shi ya kira yan salafiya da sunaye daban-daban kai ya ma kira su ma yan boko haram an gani ba don komai ba saboda suna bin qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata ya sa musu suna yan albaniya ko ya shekara wajen nawa yana kiran yan salafiya da suna albaniya kuma yana gaya wa gwamnati lallai gwamnati ta dauki mataki a kansu lalle gwamnati ta ɗauki mataki akan yan salafiya kawai a tabbatar da mazhaban malikiya ita kaɗai ce mazhaba sauran mazahib din gaba ɗaya kaza kaza kaza da sauran ne. to shi ma an kaje wani gari kana zuwa wani gari shi ma wani zai ce Abu Hanifa ne duk sauran malamai banza ne ba Abu Hanifa ba kana zuwa wani gari wani zai ce Imamu Shafi'i ne duk sauran malamai banza ne to shikenan kawai sai a banzantar da malamai saboda mazhaba su ka su kuma yan salafiya mai suka ce da ce wa'annan malamai gaba ɗaya malaman su ne amma kuma wa'annan malamai ba manzanni ne su ba alloli ne su idan malaman suka yi fatawa suna auna fatawansu da sunnan manzan Allah idan fatawan ya dace da sunnan manzan Allah za su ɗauka idan fatawan ya saba za su ajiye wannan fatawa amma kuma za su kare ma wa'annan a'imma mutuncinsu 'yan salafiya ko ta kusa ko ta nesa ba sa sukan ɗaya daga cikin wayannan ahimma ɗin babu wani alaƙa tsakanin 'yan salafiya da wayannan ahimma face yabo an gane ku ko ka taba jin ɗan salafiya yana sukan imam malik ka taba jin ɗan salafiya na sukan shafi'i yana sukan ahmad yana sukan abu hanifa yana sukan la an gane 'yan salafiya suna nuna mana wayannan ahimma ahimma ne na salaf mu girmama su mu mutunta su mu yi aiki da fatawansu sai dai ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan abin da suka yi na ɗaukar dukkan malaman sunna malaman su ne wannan ba wai sun gina hukunci ba ne da ra'ayi sun yi amfani ne da dorin nasin alkur'ani to nasin alkur'ani mai ce fahimta na za a tofi shayin sai ce faruduhu ilal mazhab fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila al-mazhab al-maliki ila al-mazhab ash-shafi'i ila ila mazhab imam ahmad ila mazhab imam abi hanifa fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila ايش ila al-mazhab Allah ta'ala cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne cikin aƙida kuke jayayya ko ibada ko mu'amala ko menene ku mayar da wannan jayayya zuwa ga me ilallahi war rasul zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko sai Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da sharadi idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe sai ce zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shi yafi alkhairi kuma shi ya fi kyawo ga makoma an gane wannan ku kaga wannan aya ya nuna mana sannan wata aya ta ce ta nuna mana cewa wallazina gudda guta an yi abuduha wa anabu ilalla, lahumul bushra Wa ibadi nan da suka nisanci dagut suka iya dasu su bautawa dagut wa anabu bu ilalla, suka mayar da al'amura zuwa ga Allah lahumul bushra suna da albishir an gane mm. sai ce fa bashir ibadi kai albishir ga bayina su waye wayannan bayin allazina yastabi'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab mm. wayannan sune wayanda Allah ya shiryar da su kuma wayannan sune ma abota hankula wayanda suke sauraron magana su bi me fa yattabi'una ahsana an gane ko su suna sauraron magana za su saurari magana imam abu hanifa magana imam malik magana imam shafi magana imam ahmad magana abu dawud az-zahiri magana ibn hazm magana kaza magana kaza idan suka saurari magana sai su bi mai sai su bi wanda ya fi kyau wanda ya fi kyau shine wanda ya fi karfin hujja to ai wannan shine salafiya an gane yan salafiya suna rike malaman sunna gabaki ɗaya, idan malamai suka yi saɓani sai su mayar da sabanin zuwa ga Allah da manzansa wanda ainihin ƙur'ani ya goyi baya da hadisin manzo shi kenan sai su yi riko da maganarsa tare da kuma sun kare mutuncin wayannan a'imma din ko da ba su yi aiki da maganar imam ba baya nuna kuma za su faɗi maganar banza a shi suna nan tare da shi malamin su ne yanzu wane ne malami guda ɗaya na 'yan salafiya wanda a duniya babu wani malami sai shi kuma in malami guda ɗaya shine manzan Allah kawai su 'yan salafiya malamin su guda ɗaya ne shine manzo sallallahu alaihi wasallam sauran malamai gaba ɗaya na duniya 'yan salafiya malaman sunna na duniya 'yan salafiya suna tare da su amma kuma suna auna maganan su da ma'auni na shari'a ina fatan gane wannan wannan shine abin da ya bambanta yan salafiya da yan hizbiya yan salafiya da yan mazhabiya da sauransu na'am aha eh, wa huwa wa shiddatu da'ani aidan fi kutubi salaf kuma wannan bawan Allah Hafiz al yana da yawan suka ga littattafan magabata a kitabit tauhid ibn huzaima yana fitowa baro baro ya sauki littafin nan kitabun tauhid na ibnu kuzaima wal ibana ibn batta yana sukan al ibana na ibnu batta kaga wannan takafan akida ne na salaf to wannan bawo Allah sukan sa yace ba ruwan shi wa shari'a lil ajuri da kuma littafin ash-shari'a na imam al ajuri wal ulumi lil zahabi da littafin al ulum na imam zahabi wa ghayruha min kutubi a'immatis sunna da su daga cikin littattafai na jagorori na sunna saniya wa tajassim kuma ya siffanta wa'annan littattafai da bautan gunki ya ce karanta littattafan nan da aiki da littattafan nan bautan gunki ne kuma ya ce tajassimi ne wato siffanta Allah ne da siffan halitta wa tashbih ya ce kamanta Allah ne da halitta kama ya zaru fi marasati aidan shiddatu da'awati ila al-bid'ah shirkiyya kamar yadda yake bayyana a cikin da'awan wannan mutumin al-hafiz al-kausari al hafiz al kausari yana bayyana cikin da'awansa kuma tsananin tsananin kira zuwa ga bidiyoyi na shirka yana tsananin kira zuwa ga bidiyoyi na shirka bidiyoyi na sufayi wata sau bi ta'zimil qubur wal maqburin yana kira zuwa ga aqidar sufanci na ainihin girmama ainihin kaburbura a cikin aqidar mutanen a shi wannan bawon Allah akwai girmama kaburbura za a je kabarin waliyi a sunkuya a rufe ido ana ta addu'a ana kiran sunan wali ya waliyi wani ka ba mu arziki ya waliyi wani ka ba mu lafiya ya waliyi wani ka ba mu kariya wato abin da ya kamata a yi ga Allah subhanahu wata'ala sai a zo a aikata shi ga kabarin wali ta hada su tare tawassul karkashin lullubi na ainihin tawassul za a ce ma tawassuli ake yi karkashin tawassulin nan za a aikata abubuwa da yawa wanda fita ne daga musulunci shirka ne unzur ta'liqat al-kawthari ala kitab al-asma wa sifat lil bayhaqi in kana so ka san wannan ka duba ta'liqat na shi wannan bawan Allah al-hasib al-kawthari da yayi ga kitabul asma'i wa sifat na imam al-bayhaqi kaga irin jafa'in da yake wa salaf shi wannan bawan Allah wa kitabin maqalat al-kawthari da kuma wani littafi ana kiran shi matsalatul kausari dan biyu faɗakarwa awula il maturidiyya min al ahnaf wa ghairihim wa'annan yan maturidiya daga cikin yan hannafiya da waninsu lahum atba'un kathiruna ila al-an fi manatiqin muta'addida min al-alam al-islami suna da mabiya da yawa har zuwa yanzu an gane har ila yau wayannan bayan Allah yan maturidiya suna da mabiya me yasa suke da mabiya jama'a me yasa suke da mabiya ya eh? yawa su ɗaliban suna da kishin da'awan da'awa ko taɓata ne in ya zamanto wato mabiya wannan da'awa ɗin suna kishin da'awan zaga da da'awa yana ta yaduwa menene ya sanya aƙidan a ta yadu a cikin anan afirka ai da a nan afirka ba a ƙidan shi'a ko ba ka ba abin da ya sa saboda jajircewan mabiya shi'a din za ka ga mabiyin shi'a ne yana yankan kumba yana yanka ma kumba yana da'awa zuwa ga zazzaki yana yanka ma kumba ba yana kiran ka zuwa ga gidan zazzaki da gidan ainihin lahi khomeini yana nuna ma babu wani mujahidi babu mutumin kirki babu mai mai fada da ainihin turawa da yahudawa sai ayatollah komedi da ibrahim azamala ibrahim azardaki ko in mutum dan a caba ne yana dauke da kai a mashin yana ma da'awa an gane ko yana ma da'awa yana nuna ma muhimmancin da'awan ibrahim azardaki muhimmancin da'awan ayatollah komedi ba sa jin nauyi ko ina suna faɗa a da sukan zo masallatan ahlus sunna ma sai ga saurayi dan shi'a ya miƙe yana kiran mutane a masallatan sunna yana kiran mutane zuwa ga aƙidu na 'yan shi'a an fahimci wannan to amma matsalar mu 'yan salafiya wato shine karancin masu yada abun ya kamata a ce mu 'yan salafiya tunda muke da gaskiya to ku kowa jajircewa kowa juriya kowa sadaukarwa wajen kokarin yada wannan da'awa din ya zama to duk inda muke mu dinga tafiya tare da mu. muna aikin gwamnati ne mu salafantar da wannan wajen a kasuwa ne muna kasuwanci ne mu nuna wa mutane mu 'yan salafiya ne a kasuwa mu nuna wa mutane mu 'yan salafiya ne a ofis mu nuna wa mutane mu 'yan salafiya ne idan muna tuka mota ko ina muke an gani mu bayyana da mu mu yada shi ga mutane da sauransu to da haka ne aƙida ke yaduwa amma ya zama to kai ka fahimci akida sai ka rike ka a cikin zuciyarka ba ka gaya wa kowa to babu yadda za yi ina ba san gano wannan yanzu za ga cewa yan bid'a da yawa sun mamaye facebook sun mamaye ainihin whatsapp suna ta yada miyagun akidunsu a ciki amma kuma mutanenmu sai ka ga da wuya ka samu mutum ɗaya ko biyu 'yan mutane kaɗan ne za ka samu daga cikin 'yan salafiya na hakika wanda suke da jajircewa wajen kokarin yada akida ta hanyar facebook da whatsapp an gani kuma idan an samu masu yadawan ma sai ga yan uwa ba su da lokacin da za su yi sharing an gani ba su da lokacin da za su yi lakin kawai zai ce ayi gaskiya ba da wani na kokari sai a bar shi kadai tun yana yi cikin ainihin karsashi da nishadi har ya gaci wanda ya kamata tun da muna da wayoyi a hannu da abin da ya kama da wannan idan mun ga ɗan uwanmu ya yi rubutu ya kamata mu ba shi haɗin kai ainihin mu ba shi haɗin kai akan wannan rubutu A gane shi ma ya san cewa yana da yana da mai yana da goyon baya zai ƙara samun ƙwarin gwiwa wajen rubutu an fahimta ko to yanzu idan kana duba social media mutanen da suke da ƙaranci wajen rubutu su ne 'yan salafiya na hakika amma mutanen da ke da da'awan salafiya din amma ba 'yan salafiyan ba sun mamaye ainihin social media suna ta rubuta shirme da sunan salafiya suna ta janyo ma salafiya bakin jini su kuma masu gaskiyan ba su fito sun faɗi gaskiyansu ba idan ya zamanto mutane suna ta siyar da kayan jabu kuma masu asalin kayan original suka yi shiru ba su yi bayani ba shin waye mai laifi masu original sun ki kawo kayan su tallata wa mutane sai cewa suke yi kawai ana ta siyar da kayan jago ah, tunda an sayar da kayan jago to kai da kake da original me yasa ba za ka fito da original ka nuna wa mutane wancan jago bane ga original a zo a jaraba a gani eh. ina san gane to in kana so ka san mutanen da suke da rauni suke da ainihin kasala wajen yada da'awa babu kamar masu da'awar salafiya an gane wannan ko da a ce yanda muke da gaskiya haka muke fitowa mu yada mu, wallahi da mu ya mamaye ko ina saboda da'awanmu ana karantawa ga mutum mutum ya ji wallahi dole ma ya gamsu ita gaskiya tana da haske da zarar ka faɗi da za su shiga cikin zuciyar mutum ne kuma matsalar mu masu yada ta suna da karanci in ma kana yadawa ba ka samun goyon baya a wajen ɗaliban ilimi ba ka samun goyon baya a wajen mutane wanda za su karfafa ka ga abin da kake yi kun gane hmm. kaga dai ga miyagun a akidu akidun shi'a suna ta yaduwa saboda miyagun masu yadawa saboda masu yadawa suna da kishi ga akidan maturidiyya yanzu wannan akida ta maturidiyya da akida ta ashariya, yawan mabiyansu ya fi yawan mabiyan yan salafiya ina ba gane wannan kuma ba komai kawo wannan ba jajircewa wajen kokarin yada da'awa suna jajircewa su ba da jikinsu su ba da lokacinsu su ba da dukiyarsu wajen ganin cewa lalle sai wannan da awa ta yadu to mu wani gudunmawa muke bayarwa wajen ganin cewa da awa sai ta yadu kaga wannan akwai ƙalubale ko to saboda haka wannan shine ƙalubale wanda yake tare da 'yan salafiya a wannan zamanin an gane gashi kowa yana ta tallata hajjin shi amma mu ba ma yin kokari wajen tallata hajjin kai bil hasali ba mutumin da yake kokarin yada salafiyar sai a samu wani mara kunya ma yanzu ce ba ma dan salafiya bane shi na ba tangar wannan hmm. shi burin shi ma kawai kai da kake kokarin ma ya nuna ma ba ma aiki kake ba shi ko ba zai yi aikin ba hmm. wai yanzu la na'am مثل الهند والباكستان والصين وبنغلاديش وباكستان لهم أتباع كثيرون إلى الآن في مناطق مناطق متعددة في العالم الإسلامي suna da mabiya da yawa har zuwa yau a sasanni da yawa a cikin duniyar musulmi wayannan mutane misal hindi wal pakistan misali in ka je india akwai yan maturidiya in ka je pakistan akwai maturidiya in ka je china sin akwai maturidiya in ka je bangladesh eh. bangladesh akwai yan maturidiya wa afghanistan in ka je afghanistan afghanistan ma yan hannafiya ne ko yan maturidiya eh. yanzu wayannan mutane yan wayannan yan wannan taliban yan hannafiya ne ko mafi yawansu yan maturidiya ne ina ba san gane wannan eh. wa biladu ma wara an nahari da kuma garin da ke can bayan bayan teku bayan rafi wa turkiya wal magari ko gari in ka je turkiya yan turkiya yan maturidiya ne yan hannafiya in ka je magari in ka je irin su morocco eh. za ka ga cewa yan maturidiya ne yan hannafiya ina ba san gane eh. kusan 'yan maturidiya sun fi kowa yawa 'yan hannafiya a duniya daga maturidiya sai 'yan ashariya an gani in ka duba ashariya saboda karfinta ma duk garuruwan afirka za ka mafi yawa 'yan sufaye gabaki ɗaya suna bin a gidan ashariya ne saboda haka ashariya tana da mabiya da yawa ba komai kawo wannan ba wato jajircewa na mabiyan da kuma jajircewan malaman wajen karanta da wannan akida da ya ta نعم وظن كثير من العامة أن أهل أن أهل السنة انقسموا إلى دربين to da yawa daga cikin gama mutane suna ma zato cewa wai ahlus sunna sun kasu kashi biyu al-ash'ariyya wal maturidiyya akwai wai wai ahlus kala biyu ne akwai yan ash'ariyya da yan maturidiyya wai in dai kai ahlus sunna ne dole ka zaɓa ɗaya daga cikin wannan gida? in ma ka zama ba ash'ari ko ka zama ba maturidi wa hada ba irin an sawab wannan yayi nesa da daidai wannan ba karamin kuskure bane yan asha'ira ahli sunna ne su yan maturidi ahli sunna ne na'am fa inna mukhalafata hadain al-madhhabain la qiyas ahli sunna lalle sabawon waɗannan mazhabobi guda biyu sabawon su ga gidan ahli sunna wali ma kana alaihi salaf kasiratu da kuma sabawansu ga abinda magabata suke kai yana da yawa wayannan akidu guda biyu sun saba ma gidan ahlu sunna da yawa sun saba ma ainihin manhaji na salaf da yawa wa fi umurin jalilatin kuma a cikin al'amura masu girma kama sai ta bihu zalika min maqalatin allati sanadkuruha bi aunillahi jalla wa kamar yanda wannan zai bayyana daga maganganunsu wanda za mu ambata da taimakon Allah jalla wa'ala eh lakta shi guna sai dai in akwai tambayoyi ana iya yi Da wani mai tambaya guda ɗaya ko malam dan Allah muna tambayan wani sahabi ne manzan Allah yake gaya mushi wani sirri ga sirri ga mutane wanda baya gaya wa Abubakar da Umar da Aliyu da Usman kamar ya ce ya ce mai wancan munafiki ne akwai wata aƙida a zuciyar shi har ma wata ran na Umar ya tambaye shi cewa yana cikin munafikai ya ce masa a'a don Allah malam ya sunan wannan sahabin to tambayar da yake yi cewa a cikin sahabbai akwai wani sahabi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa sirri wanda baya gaya wa sahabbai da yawa kuma ba wai don kasancewa ya fi sauran sahabbai daraja ba ne kowane sahabi akwai wani abu wanda yake barta da shi wanda sauran sahabbai ba su da shi amma a babin daraja babu wani sahabi mai daraja kamar abubakar da umar da usman da aliyu ina ba san gani to amma shi wannan bawan Allah manzon Allah ya keɓance shi da wani sirri wanda bai keɓanci sauran sahabbai da shi ba an gane wannan wannan sahabi shine Huzaifa ibn al-Yaman an gane shi ne ma'abocin sirri na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mutumin da ya ce mutane sun kasance suna tambayan manzan Allah game da alkhairi ni kuma sai na zama tuni ina tambayan sa game da sharri don tsoron karin afka cikin sharri an gane wannan to shi kullum kawai in zo tambayan annabi ko zai tambaya ne akan sharri domin kada ya fada cikin sharri su kuma sauran mutane suna yawan tambayan manzan Allah kan alkhairi na batan gane da da haka manzo Allah sai ga cewa lalle wannan bawon Allah yana da fiqh kaga idan mutum ya san sharri to insha Allah zai kiyaye wannan sharri ba zai fada cikin shi ba an gane wannan alimtu sharra la li sharri lakin li tawqi wa man lam ya'rif al khayra min al sharri wa qa'fi eh wani mawaki yana cewa na san sharri ba wai dan sharri ba a'a sai dan tsoron kada mu fada cikin ka wanda bai san bambanci tsakanin alkhairi da sharri ba zai iya fadawa cikin sharrin bai sani ba an gane kuma Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana cewa innama tanqulu fi qura al-islam urwatan uratan idza nasha'a fil islam man lam ya'rif al-jahiliya wato igiyar musulunci yana kwancewa gudu-gudu idan mutum ya taso cikin musulunci bai san jahiliya ba an gane to saboda haka wannan bawan Allah wanda manzan Allah yake bance shi da shaɗar da sirrinsa. sunan shi Uzaifa ibn Yaman radiyallahu an eh wa alaikum assalam na'am ba tarawih to eh kawai shi kawai ana zuwa fata salafiya za ka ce ‘yan salafiya ba sa sarawi kila kuma an san shi mutum ne mai son sarawi eh, eh, eh, sai aka bi ta wannan hanya saboda a sanya mai din yan salafiya kaga wannan tarawih da kake yawan yi yan salafiya ba sa so kaga anan wajen kuke tutun tun wanda baya tarawih ai bai san sunnar manzon Allah kaga shikenan sai a sa mishi cikin mutanen kirki a amma ta wani mummunan hanya misali a bata su a yi farfaganda don a bata su don a hana mutane fahimtar su na eh kai duk duk ba duk gaba daya syllabus na karantarwa na aqida a Najeriya gaba daya an gina shi ne akan aqidan ash'ariyya an gane tun daga karantarwa na secondary har zuwa karantarwa na jami'an an gina shi ne akan aqidan ash'ariyya in za a yi jarabawa ma akan shi ake jarabawa tabbas haka ne an gane yanzu ya rage malamai na sunna in Allah ta'ala ya sa nan gaba wato sun samu iko sun samu madafan iko su yi gyara kan abun Muhammadu gazali mai tsananin yin sunna manzan Allah ne Muhammadu gazali na misira, wannan mai Muhammadu al-Ghazali na mai littafin fiqh sira shi farko dai ɗan ikwanin musulmin ne sanan na biyu Muhammadu gazali yana tsananin yin hadisin manzon Allah baya san hadisi nasiruddin albani ya masa raddi a cikin muqaddima na sifar salatin nabi sannan shek Rabi bin hadi ya masa raddi ya wallafa littafi na musamman akan shi saboda yana karanta hadisan buhari ya kwashe da dariya ya musu iskili hadisan muslim a gani mutum ne mai tsananin kyama kyaman hadisan manzan Allah amma kuma yana da awon shi dan gwagwarmaya ne to idan aka yi gwagwarmaya aka fada daular musulunci da me za a yi aiki in dai da gaske dan gwagwarmaya mai ya kamata ai dan gwagwarmaya ya so hadisin manzo Allah ya so Qur'ani ya so hadisi to sai mutum ya gaya ma yana kira zuwa ga a dole daular musulunci amma baya san hadisin manzo Allah wanda dole za ka ba sai dai a dole daular hin kana ka ku. eh ko ya billah shi littattafan shi suna da hadari gaskiya eh na'am wa alaikum assalam Eh, to sannan su ma 'yan hannafiya haka suke cewa su ma 'yan hannafiya da suka saba wa malikiya na ba gane ka misali yanzu imamu malik ya ce haramun ne cin naman doki ko su kuma 'yan shafiya sun ce cin naman doki ya halatta 'yan hannafiya sun ce makaruhi to kowanne daga cikinsu in ka zo kaga wani hadisi wanda ya saba ma malamin sai ya ce ma ai malamin ya fi ka sanin hadisin shi ya bai aiki da shi ba kuma amma dukkan gaba dai suna da fatawa za ga wannan malamin ya ce haram wancan malamin ya ce wajibi wannan malami ya ce makaruki wannan malami ya ce kaza to zai yi a ce dukkan su gaba daya suna kan daidai wannan malamin ya ce haram wannan ya ce halal wannan ya ce makaruki wannan ya ce kaza ba irin wannan magana din da kake faɗa cewa idan ka zo ka ce musu me yasa kuke bin mazhaba kuke aje hadisi sai ce to ai imam malik ya bi ka sanin hadisi to haka ne in ka je wajen yan hannafiya kuma cewa suke ai abu haliba ya fi ka sanin hadisi haka in ka je wajen imamu shafi'i in ka je wajen yan shafi'iya za su ce ma imamu shafi'i ya fi ka sanin hadisi in ka je wajen yan ah, ah, yan abin nan yan hanafiya su ma haka suke faɗa duk da cewa kuma duka fatawansu ya yi hannun riga abinda wannan ya faɗa ba shi wannan yake faɗa ba amma ko kowanne yana kare malamin sa ne da cewa ya fi ka sanin hadisin to in ya zama to ya fi da sanin hadisin wannan wanda ya fi da sanin hadisin ya ce wajibi ne a yi kaza yanzu misali dangane da yin basmala da isti'aza yin basmala da isti'aza a cikin sallah akwai fata wanda aka ce imam malik ya ce makaruhi da yin basmala da isti'aza a cikin sallah sannan sai aka samu wani ɗalibin shi sai ce yin basmala da isti'aza a cikin sallah halal ne wani kuma ana kira shi Muhammad bin Maslama yace yin basmala da isti'aza wajibi ne to yanzu idan ka ce ai Malik ya fi sanin hadisin to ga ɗalibin Malik kuma ya saba mishi dalibin Malik akwai ɗalibin Malik da yace abin halal ne wani dalibi yace isti'aza da basmala wajibi ne ma in kai sallah ba kai ba ka da sallah to me za ka ce a nan wajen ashe da a ce ɗaliban ɗaliban malik sun fahimci addini irin yadda 'yan najeriya suka fahimta da idan malik ya fatawa ba za a samu wani ɗalibi daga cikin ɗaliban malik zai saba mishi ba amma imam malik na yin fatawa kaga ɗalibansa sun yi sabani wajen so biyar ko so shida sabani kaskala shida wanda ya saba mana malik ashe sun riga sun fahimci malik zai iya dacewa zai iya kuskure sun fahimci imam malik ba wai annabi bane in ya bada fatawa dole sai an auna fatawan shi da ainihin littafin Allah da sunna in bai yi daidai ba a shi inda a ce duk fatawan malik sai dai yake da hadisi ai da ba za a samu sabani wajen ɗalibai shi ba <clears throat> na'am insha Allah Thank you. akwai da yawa ma daga cikin ɗalibai a nan wajen ba sa cikin gurbi akwai da yawa wani karatun da ake dinnan bibbe cikin gurbin da ake karatuka inda za ka ga ɗalibai a nan wajen da yawa kila ma rabin ɗaliban ba sa cikin gurbi ga ɗaya nan to ko da ma yana cikin group din wani kawai in an tura karatu zai gari ne ba ruwan shi da da ainihin da ya saurara ko ya yi kaza ko ya yi kaza ba maganar lakin an gane ko ya share duk ba sa yi wani ko bai iya ba Gaskiya Eh. Eh. wani ne zaura

in mana muna so da awanta ta yadu dole sai mun jajirci kowane mutum ba wai malamin kaɗai a shi ba hatta masu sauraron karatu kowa akwai gudunmawa wanda zai bayar wajen yada karatu dole ne sai mun yi an gani in ba mu da kishin to ba ba inda karatun zai shi an gani in malamin ne kaɗai yake yadawa da malamin ya mutu to karatun ya mutu kenan an gani amma in ɗaliban su ma suna da kishi malamin na mutuwa za su daga awon su ci gaba kawai an gani saboda awon ba na malamin bane shi ma malamin yayi abin da yake iyawa ne to idan bayan ya rasu za a iya samu wasu kuma su tashi kuma su ci da jajircewa wajen kokarin ganin cewa awon ya ci kila ma fiye da malamin ko fiye da abin da ya aikata Allah shi ba mu ikon kishi da kuma jajircewa wajen yada ainihin da'awa salafiya eh